ara'aita law anna qauman min al-muslimin inda ake jama'a daga musulmai qauman min al-muslimin usara kama mone fi biladil shirki aw tujjaran musulmai ne kama mu fi biladil shirki wal aw tujjaran ista'ada bihi sahibu tilkal biladi ala qaumi min al mushrikin na wa da suke min ahli mamlakatihi aw min ghairi ahli mamlakatihi atara an yuqatilu ma ahu sun yifara tare da shi amla kai hunan wannan an musulmani aka kama ku to an san ku da mamaya ka ne a yan kasuwa ne shi kenan an san dama mu dan ka duk eh, aikin soja dama wajibi ne akan kowa yan kasuwa ne to aka ce a a ko eh, misalin eh, me yake da suna aka tashi annan nan za a yi masa tawaye ne ne ko kwa taya shi ko wani gari ya kawo masa hari za ku taya shi kala سمعت مالكا يقول fil asara يكونون في بلاد المشركين يستعين بهم الملك sarkin gari ya yi amfani da su ala an yi a duk wallon kaga an zai yaƙi ne wa yi khallihi ila biladil muslimina ya khalli wa ila biladil muslimina tukun faɗa min an yi katilu a duwan lahu tare da kaya to mu je gaban fa to mana mu wayo kallihi wai ja ubihin a ebo su a zo kasan musulmai da su kasu musulmai ne عزود سوى قسم مسلمين قال قال مالك لا أرى أن يقاتلوا على هذا لا كما تفي يجي كو قسم مسلمين كو قسم كاذب كو أجونا سكين سكين أن نجد بي كما تسكي مسيح سوى تسكي مسيح سوى ولا يهل لهم أن يسكوا دماءهم بي حالتا سببت جنسو آه، ايه بي حالتا سببت جنسو على هذا ya halatta su zuba da yi akan wannan hmm. abin da ke akwai wannan shugaba ne ko a ce maka duron ne ya kwashi musulmai nan ya kakkama masu da dama kafin yakin sa arewa ne ko ya ɗebi musulmai ya kai su can a matsayin bayi mu ɗauke ɗaya ya ba da misalai da yawa to shi kenan sai aka tashi kafan ana masa zanga-zanga to ya halatta musulman na su ta yashi su masu su shiga aika suka fi da su shi ya san su ya yi mai yake ku ta yanzu ya halatta su taimaka yawwa wanda ta gashi nan mun kawo shi doron ne ta ka kama da suka malu ta san ku da ya da zaka ta an ah, ne ka kai ba kai ka wai hmm? <laughs> ba komai jihadi ai wuta hannun da muke su ba mu so mutuwa ka ta shi a hannun musulmi mun fi son mutuwa ka a hannun Allah ka yi da fa gina. <laughs> wai wai kada yi du'a yi bane da wato yi sa ke sa ke ba mu dadi ba mu dadi ana ai wani ne aka ce yi du'a yi irin yan Madina Madina nan ne aka ce a yi du'a yi yau ce ya Allah kai mana kama? ana amin ya Allah kai mana kama. amin sai ce ya Allah muna roƙonka ka azabtar da mu shahada sai ɗaya ya wa amin ya ai wannan ba da ba ne kai in ka bi ya fa masu ilimin ilimin ba su da dini wannan maganganu na sahabbai da wannan maganganu na bayan Allah ba sa tare da su tun da can an je kafin a baka karatun sai an ne maka imani ya yi karatu ne zai yi kasuwanci ya tara kuɗi ya je kaza ya je kaza haka yi wa karatunsa ba yi addini ba wannan wanda zan gano wanda wannan magana kun san shi amma ba zan faɗa muku su ba tunda in na faɗi na ci mutuncinsa kuma ya mutu Na Allah ba da ɗaya kawai yana ce ya Allah kai mana kaza ya Allah kai mana kaza san sun ɗan yara da shi ya Allah kai mana kaza Allah muna roƙon ka azabtar da mu shahada sai ci ba amin ba to na ba dole ba me ana zan lafiya a mutu digiri yake da shi kuma ma fari ne to saboda kana haka mutanen suke mutanen ne ke kallon su masu addini amma ba su da addini duniyan nan nasu suka tufa gaba kamar lokar ka zama idan su yanzu an tashi za a fita an ce mu bada wani ya zama mu bada to ni zan ji ina tafiya iska na kaɗa ni kai dai zan ƙarfafa gwiwa tafiya da ni ko ba za a biya ni ba ne a tafi da ni ko ba za a abin nan ba na yi kuɗin motan kai na kai kai na to haka to ka ga din ne yanzu ka domin ana karanta wannan wanda aka kama aka je aka fafo aka fa aka dinga ɗaukan yaransa ana fawa a wuta aka ce imani ce ba ba aka ce za a ba shi rabin kasan ji Allah bana so aka kulle shi aka kawo jiya aka aje aka wannan man alal da aka aje kishi kwana uku sojoji suka samu suka samu sarki rom suka ce masa wannan mutum zai mutu yanzu ya rage kaɗan in kana da wani abu dai da za a yi masa a yi masa in kana son a ƙara sake ƙara amma dai wahala ya kwana yau zai mutu daga shi aka ɗauko shi aka ɗan sa masa ruwa har ya dawo ce ce me ya hana ka kaci nama ce ce Allah ya halatta ni in ci naman nan tunda an ce wanda ya bukatu Allah ya halatta ni in sha giyan nan ka in bari in mutu amma saboda na ga in na fi naman nan in na sha giyan nan za ka ji daɗi ni ko a duniya ban san da dama matal zahabar rijalu wa matal kamalu ba wannan kamalu ba mu da mu ba shi ci hmm? ci yace shi ba zai tun da giya lalura ne za ka iya sha maganin shi kakka mutu za ka iya cin naman alade da maka maganin yunwa don kakka mutu amma kawai in ya ci aljanna zai daɗi na samu mai bin muhammadu na takura masa ya yi hajiya sai ji to ba za ka wannan a tare da yau shi ne annan kansa masa to kafin ba sun yi masa ce a ah. sai dai za ka saka min yara na sai ce irin eh, sakan maka yaran ka gam sai ya tashi sun bace shi aka fa kofu suka dawo gida ta ai kawai ka ɗauka duk wani rangama da za a yi duk wane ne da ake zaɓi na kawai ka fa ai a ce Allah ya taimaki mutum shi zai buga wa duniya misali tun mutane zai ce kai ka buga musu misali Allah ya yarda da kai ya zaɓe ka ka iya buga misali kuma ɗiɗe misali a zai maganan ka ne ka gane maganan ka ko to haka to zo daga nan wa'in na nan haka to to wani lokaci ma ana iya ɗebo sa ko zo ƙasa musulmai ba ɗauke su musulmai ne amma yanzu ya ɗauke su a zo a kashe musulmai sai ce kakkai kakkuje ka a kashe ana zuwa ana ka aka ce musulmi ta ku yadda wannan sarki ku biye sa wanda za'a yi ko bayi ko ƴan kasuwa ko mene ne? kama to ɗan kasuwa yanzu ka je a ɗan kasuwa a yi ko don kuka shiga hannun ku ai. yi duk ɗaya hmm? ya ka ce eh ya sa bambam ai wannan sarkin musulmi ne su rasu sarkin musulmi tura wa'annan wannan ko an ya kama suke juya su tunda aka ga da ta ake su musulunta kaga ba abin a wannan sarkin ne ya kama su sarkin musulmi ne duk abin da ogon ku ya sa ku daidai ne amma wani canza ku daga can tsawo ya da kulofin islami ne da Ah, ah, wa innama yuqatilu nasu mutane na fada ne da ya dakhilu fil islam don su shigo musulunci daga kafirci ba kawai aje a kashe a yaƙo anna don su zo su bi annai ba haka fa amma an yuqatilu kuffara amma su yaƙi kafirai da ya dakhilu da ya dakhiluhum fil min al don su shigo da su kafirci ila al kufuri wa yasfiqu fi dhalika dima'ahum wannan bai halatta ba fa hada mimma la yanbaghi lil muslimin an yasfaka damahu ala hada gaba na ku